A shirinmu na Ramadana a yau mun shiga rana ta biyu ga azumin watan Ramadana mun kuma samu zantawa da limamin masallacin zanfo Abuja inda muka tattauna da shi dangane da irin ibadun da ya kamata musulmi ya aikata a wannan wata na Ramadana. Muna kuma tare da Malam Hamis ga yadda shirinmu ta kasance da shi. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hamis Nasidi Ibrahim daga masallacin Zonfo Plaza Abuja. To gashi muna cikin wata na Ramadana. wani irin ibadu ya kamata musulmi su kasance suna yawaita yi kamar yadda muka sani wata ramadan wata ne wanda yake mai falala annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisi cewa idan wata ramadan ya shiga ubangiji mai girma ɗaukaka yakan kulle kofofin wuta gaba ɗayansu ba wacce za a buɗe akan buɗe kofofin aljanna gaba ɗayansu babu wacce za a kulle waɗancan an rufe su gaba ɗaya babu wacce za a buɗe sannan ana kama maradatu shayatin gaba ɗaya a ɗaure su sannan kuma Allah ya eh, shaidanu fandararrun shaidanu hmm. Allah ta'ala yana aiko da mala'ika yana kira cewa ina mai nufin alkhairi ya kusanto ina mai nufin alkhairi ya nesanta sannan a dukkanin ranakun watan ramadan ubangiji ta'ala yana yanta bayansa a kowane dare daga cin dararen wata ramadan wannan yanci ba zai samu ba har sai dan adam ya kula da ibadoji daga cikin irin ibadar da za a yi shi kansa azumi din annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisi cewa Allah ta'ala ya ce dukkanin aikin da bawa zai aikata nasa ne banda azumi azumi aiki ne na Allah shi ya ɗauki gabarar wato ainihin ba da sakamakonsa don haka kaga wannan ya nuna muhimmancin azumi din abu na biyu karatun alkur'ani wata ramadan wata ne na alkur'ani kamar yadda ubangiji ta ya faɗa a da ke cikin suratul bakara wata ramadana shine watan da aka saukar da littafin alkur'ani a cikin sa littafi na shirya da kuma wato ainihin bayani ga mutane saboda haka karatun alkur'ani yana da muhimmanci a cikin watan ramadan shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk ramadan mala'ika jibril yana zuwa su zauna su bita karatun alkur'ani a ramadanan karshe da annabi ya bar duniya suka yi bitar har sau biyu haka zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawaito sayyidina usman bin affan ya kasance a kullun sai yayi saukar alkur'ani a watan ramadan haka an samu tabi'ai irin su katada duk bayan kwana uku sukan yi wato saukar alkur'ani a cikin watan ramadan daga cikin irin ibadu da ake so mutum ya yi a cikin watan ramadana akwai umra ga wanda ya samu dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yin umara a cikin watan ramadana daidai yake da ladan wanda ya aikin hajji daga cikin irin ibadu da ake so mutum ya yi a cikin wata ramadana akwai ciyarwa da bayar da sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyauta in ji abdullahi dan abbas ya ce ban taba ganin wanda ya kai annabi kyauta ba amma in kana so ka ga kyautar annabi to ka zo ka ga yadda yake kyauta a ta ramadana domin a lokacin yake bada kyauta yadda iska take haka annabi yake bada kyauta ma'ana yanda iska take unlimited ba ta yankewa yawwa to haka shi ma manzo Allah yake ta bayarwa baya kakkautawa daga cikin ibadun da ake so mutum ya a cikin wata ramadana akwai kame harshensa galibi al'umma ba su damu ba suna azumi sai su ta maganganu waɗanda suke ba su dace ba ko giba ko eh, wato cin naman mutane ko munafincin mutane ko annamimanci ko kuma su ringa zantuttuka na ƙarya ko su ɓata lokacinsu cikin musu irin na ƙwallon ƙafa ko su ɓata lokacinsu cikin musu irin na siyasa wanda ya kamata a ce ɗan adam ya fahimci shi kansa kalmar asaumu ɗin ko asiyam ɗin abin da yake ɗauka ma'ana shine asali rufe baki kakkai magana kamar yadda na nambar yamu ta zo cikin mutanen ta take cewa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya nayi alkawari na rufe baki na yau bazan magana da mutane ba kaga sai ta fassara kalmar saum din da cewa shine falan ukallima al-yawma insiya bazan yi magana da kowa a yau ba saboda haka dole ne dan adam ya rufe bakinsa daga cikin ibada da ake so mutum yayi a cikin watan ramadan akwai tsayuwar dare yawaita sallah ta farilla da nafilfili na yini da kuma nafilfili na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsaya da sallah a cikin watan ramadana yana mai imani da Allah yana mai ladan ubangiji mai girma daukaka za a gafarta masa abin da ya gabata a cikin zunubansa daga cikin irin ibadar da ake so mutum ya a cikin wannan wata mai alfarma shine yin i'tikafi musamman a goman ƙarshe na watan ramadan mutum ya je ya zauna a masallaci yana mai keɓance kansa don yin ibada ya shigaltu da zikiri ko karatun alkur'ani ko tasbihi ko tahmidi ko tahalili ko salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa ranar da za a ce an ga jaririn watan shawwal wannan yana daga cikin mafi girman ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi itikafi haka sahabbansa sun yi itikafi haka matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi itikafi fatan mu ubangiji ta'ala ya karbi ibadar mu Allah ta'ala ya sa mu ga Ramadana kuma ya ba mu lafiyar yin ibada a cikin wata Ramadan. Amin muna godiya. To madalla da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka ji a tara da mu a shirin mu na gobe domin jin wani sabon hirin da wani malamin na daban da kuma tattaunawar mu da likita dangane da masu ciwon sikila da yadda ya kamata su yi a wannan wata na Ramadana. Baraka Bashir dandalin VOA.